fondation irondel niger sasha hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin hajin shekara 2022 zirga-zirgar ɗaukar mahajata zuwa ƙasa mai tsarki na ci gaba da gudana biyo bayan dakatarwar da aka yi na 'yan kwanaki jirgi na uku yau da sahiyar tashi ɗauke da mahajata 560 cikon bayani a cikin shirin. Hukumar koli ga batun karfafa zaman lafiya a yau da sai ta gabatar da wato ayyukanta zuwa ga kafofin labaru na gida da na ƙasa da ƙasa ayyukan da ta yi bisa tallafin RFD cikon bayani a cikin shirin. Rahoton musamman na shirin yau zai kai mu ga samun masaniya na wata mata kocin ƙwallon ƙafan mata, amma sai kun sha labaru. masauraro barkanmu da yau talata 28 ga watan yuni 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla jirgin daukar mahajata 'yan niger tashi na uku zuwa ƙasa mai tsarki a yau da safe ya ɗaga ɗauke da mahajata 560 a cewar mummuni amadu shugaban kungiyar masu kamfanin haji da umara a ƙasar niger tashin jiragen ya sake somawa ne bayan dakatar wadda aka yi ta 'yan kwanaki Adama Dawaki ta tuntube shi ta wayar tarfo ga cikon bayanin da ya mata. Hakika mun samu ganawa da kwamishinan Koho game da jinkiri kuma a ce tsayawar tashin jirgi ya karbe mu kuma ya tabbatar mana da cewa jirage za su koma jigilar mahajjata da yarda Allah. Wannan shekara an baiwa Nijar kujera hudu Akwai dubayen mahajjata da suke jira kuma kwamishina ya faɗa mana cewa raba kaso yana dogaro da shigewar kaso na yanzu da ake da. Kenan akwai su mahajjata da ba su rubuta kansu ba cikin kaso masar kenan muna jiran shigar da mahajjata cikin kason masar domin ganin hukumomin saudiya sun kara bamu wani karin kaso Hukumar koli ga batun karfafa zaman lafiya HACP da cibiyar kasar Faransa ga batun ci gaba AFD a ranar talata sun shirya da wani balagoran tare da kafofin labaru a can tilaberi manufar ita ce gabatarwa kafofin labaru na gida da na ƙasa da ƙasa ayyukan da HACP ta yi bisa tallafin AFD kan tsarin neman girkin zaman lafiya a cikin jihar. Wakilinmu na musamman Asumana Shina ya aiko mana jawabin Emily Gare, Fanta Shamsu ɗauke da fassara. Mun kai kimanin shekaru 60 muna aiki a nan Nijar a cikin kowace jiha ta kasar musamman a cikin jihohin da ake cewa suna da ɗan matsaloli. Kamar wannan jihar ta Tilaberi wacce muke a ciki yanzu. Muna aiki a cikin wannan jihar da tsarika da dama waɗanda kan iya kai miliyan hamsin na yuro Muna aiki da abokanan hulɗa a matakin ƙasa da matakin jiha. Ɗaya daga cikin manyan abokanan hulɗarmu na ɓangaren Tilaberi shine babbar hukumar bunƙasar da kwanciyar hankali. Kenan muna ɗaukar nauyin abubuwa waɗanda ke da muhimmanci na matakin farko kamar makarantu, gidajen likita, ruwan sha, kasuwanni da ma ayyukan haɓaka zumunta domin baiwa hukumomi da al'umma damar tattaunawa. Kuma muna aiki da ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar ƙungiyar Concert a ɓangaren ilimi da ƙungiyar IRC ita kuma a fannin sama ma 'yan gudun gudun hijira ruwan sha. Shugaban jamhuriya Mohamed Bazoum ya kasance a gundumomin Gotai da Tera a somawar watan Yuni domin gani da ido yanda rayuwar mutanen da suka yi gushi ta kasance bisa dalilin rashin kwanciyar hankali a dargwal gundumar Gotai mutum 4,472 ne da suka baro garuruwa goma sha uku. Asuma na shina ya firanta da Zainabu Bilal wata da 'yan ta'adda suka kashe wa ɗanta ga bayanin da ta masa. Gaskiya a garinmu mun baro dabbobinmu ke da arzikin da muka baro da yawa ne. Ko ni da ke maka magana na baro rumbu cike da hatsi kuma kowa bai iya tafiya can. Lokacin da ɗiyana suna a can an kashe min ma ɗaya daga cikinsu. Yanzu duk na maido su nan kusa da ni. Muna da buƙatar tallafin abinci kuma muna so kwanciyar hankali ta dawo a garuruwanmu don mu koma mu yi nomanmu. Saboda nan muna da yawa kun ba mu iya yin shuka amma in muka samu muka koma garuruwanmu sai mu ci gaba da rayuwarmu yadda take al'ummomin garin siwili da suka ɗau mafuka a dinai tsawon shekaru uku a dalilin rashin kwanciyar hankali na shirye-shiryen komawa garin nasu na tandikiwindi cikin gundumar walam biyo bayan saka usul ɗin da aka yi na ranar lahadi da ta shuɗe wakilinmu na musamman umar hamma ya naɗo mana ra'ayin wata 'yar gushi Mun zo ne daga Siwile, a muna kyakkyawan tarbe, Alisan barka. Muna godiya ga waɗanda suka kawo mana taimako. su ƙara himma wajen tallafa mana saboda ba mu da komai su ne uwarmu su ne ubanmu ba mu da komai a yanzu su ci gaba da ba mu tallafi kahin mu yi da aikin gona mu da mutanen gari babu wani laifi sai girma da arziki sun nuna mana yauci Allah ya biya su Allah ya ƙara don zumunci godiya muke Dangance da ziyarar da shugaban jamhuriya Bazum Mohammed ya kai a difa na sa'o'i 48 a ranakun 25 zuwa 26 ga watan Yuni, mai ɗakin sa'uwar gida Hajiya Hadiza Bazum ta ƙaddamar da ajin birgin farko na ginin wani ɓangaren kalasoci biyar a jardin Damfan da ke cikin makarantar firamare Bukari Sabo. Ga kaɗan daga cikin jawabin nata, Hawa Usman ɗauke da fassara. Ina matukar farin cikin jagorantar soma ayyukan gina ɗakunan karatu biyar a cikin makarantar Bukar Sabo ta Difa. An yi tunani sosai a wannan fannin. Marigayi Sabo ya rike mukamai da yawa a cikin gwamnatin ƙasar Nijar. Ya kasance daraktan wannan makarantar na farko daga shekara ta takwas zuwa shida. Ya karantar da manyan ma'aikatun ƙasa da dama. Wannan bikin da aka yi da sunan shi ya kasance tarihi ne domin Sabo ya rigaye mu. Allah ya karɓi ran shi a wannan satin. Matan karamar hukumar karkarar ta gazar musamman ma matasan na yin ƙananan sana'o'i. Hajara Saidu 'yar shekara 29 biyo bayan karatun firamare da na jami'a yau 'yar jarida ce a radio da lol uwar tawaye kuma maɗumkiyar tela ta bayyana yadda ta samu kanta a wannan yanayi a firarta da Zainabu Abdu. Hawa Usman fasara muna bayanin nata. Na yi karatun jami'a da na ida ina zane ban samu aiki ba sannan ne na samu aikin gidan rediyo. Ina da tela ina ɗinki watanni hudu na yi ina koyon dumki Wani proje ne ya kawo mana teloli kuma ya kawo mana mai koya mana. Da muka ida aka ba kowanne tela shi ya kama gaban shi. Bayan shekara ɗaya projen ya sake dawowa mu da ke ci gaba da ɗumkin mu suka ba mu taimakon jika ɗari da hamsin na sefa don mu ci gaba da ɗumki ba tare da mun nemi bashi wajen wani ba. Yau ina da yara uku da nake koyar ma mata biyu da amarya guda ko da na zo aikin radiyo ne in na yanka na bar musu suna iya ɗinkawa yau ai babu zancen cewa sai kullum ka tambayi namiji hakan zai kawo reni tsakaninku ya kamata mata su rinka sana'a Magabatan ilmantarwa na gundumar cirozarin na fuskantar matsaloli wajen matasa 'yan mata a ƙarshen zaman hutu da dama suke wa'annan matasa 'yan mata ɗalibai da ba su sake komowa makaranta bisa dalilin aure ko don ayyukan cikin gida ganin haka ya sa fatima mohammed mai kula da ilmantarwar iya mata a gundumar ta sa kira a kai fanta shamsu ɗauke da fasara Ilimin ɗiya mata yana fuskantar matsaloli a Ciro musamman yankin da muka kai ziyara. 'Yan matan da ke zuwa makaranta ana fitar da su da zaran sun fara girma sai a aurar da su. ba ma bari su kai kolej daga sun kai ajin sai amdu sai a fidda su sai su yi ta cewa don ba su da wajen da za su zauna ne daga baya kenan muna roƙon iyaye da su bar 'ya'yansu mata su yi karatu bayan hutu su yi kokari su bar 'ya'yansu mata su koma makaranta kar su fake da cewa 'ya'yansu kiwo suke zuwa ko kuma saboda aikin gida wannan bai yi ba a bar su su yi karatu karatun 'ya'ya mata yana da amfani sosai ga iyaye ita mace ita ce ke tunawa da iyayenta a duk inda take muna roƙon gwamnati ta kama mana akan matsalar kai da kawo. Tunda akwai wajajen da ba mu iya tafiya da moto ko kuma a ƙafa. Ana sauran 'yan kwanaki a yi sallar layya a ƙasar Nijar, kasuwannin bisashe na cike da dabbobi kamar kasuwar bisashe ta Torodi da ke ci kowane ranar Juma'a. A bana a cewar masu sai da bisashen akwai raguna da dama farcek sai dai saɓanin shekarar bara babu masaya. Bari mu saurare su a firarsu da wakilinmu Bubakar Saini. Mu masu sai da raguna ne muna kawo raguna a nan Torodi da sauran ƙauyuka 'yan kwanakin da suka wuce masaya na kurara amma yanzu komi ya tsaya ba mu san komi ya kawo haka ba ko rashin kuɗi ne yanzu akwai raguna amma babu ciniki kamar shekarar bara domin a shekarar bara raguna sun fi tsada watakila matsalar tsaro ce ta kawo haka ita ke janyo mana wannan rashin ciniki. Dabba na zo saya daga yamai na zo dabbobin akwai su sai da ya tsada Dan za ka ga dabba ba sai a ce ma jika ɗari da tamanin jika ɗari da yan kai ƙananan ma za ka ji an ce ma jika ɗari ɗari ma har da wani abu kai gaskiya dai bana suna da tsada a bara gaskiya an samu sauki. na zo sayan raguna gaskiya wannan shekara akwai raguna daga wajena bana cewa raguna suna tsada domin na zo saye na gode ma Allah kowa yana samun rabonsa. Madan Rabo Mato Absatu kocin ƙwallon ƙafar mata ce ta tsunduma sosai ga fifita ƙwallon ƙafa na mata a ƙasar Nijar. Tana cikin matan nan shida da aka baiwa tukuci a bana wanda harabar Amurka a ƙasar Nijar ta bayar albarkacin sallar ranar mata. Muktar Hamadu ya firanta da ita ga zubin firanta su. Don saboda ci gaban wasan ƙwallon ƙafa a bangaren mata tun ya kamata a soma shi tun kana karami. Na je Amurka inda na samu horo kan jagorancin ɗiya mata musamman ma a bangaren wasannin motsa jiki yadda ake girka kamfani. Da na dawo sai na rinka ba mutane horo kan tafiyar da kamfani a bangaren wasannin motsa jiki da kuma jagoranci. Ko kuna farin ciki bisa ga duk abubuwan da kuke yi? Gaskiya ina jin daɗin abun da nake yi tunda na taɓa yin wasan ƙwallon ƙafa. Na san abin da ke ciki musamman ma a bangaren 'yan mata sai ka rihe kunnuwanka bisa zantuntukan mutane da kuma 'yan uwa ga kuma bangaren addinin islama da ke nuna cewar wasan kwallon kafa ba na mata ba ne mutane na ganin cewa maza ya kamata su yi wannan ba mata ba da na daina sai na rungumi fannin masu koyarwa bayan na samu horo sai na soma koyar ma 'yan mata ganin cewa na jima ciki kuma na san abin da ke nan. A nan kun taɓo magana nauyin addini da nauyin al'umma ko kun yi fama da hakan? kwarai ko na taɓa haɗuwa da irin wannan matsalar tunda na soma wasan ƙwallon ƙafa ne tun ina karma. A lokacin nan 'yan mata ba su buga ƙwallo, ta har da 'yan samari ne nake buga ƙwallon. sai mutane su rinka nuna ne, suna ce ma mahaifiyata me yasa take bari na ina buga kwallo tare da 'yan samari sai ta rinka yi mini hoda har ma kayan kwallo na take zuwa tana ɗaukewa tana ɓoyewa sai na siyo su ina jinjina ma babana saboda shi ne ya kama mini yana ɗaya daga cikin manyan masu kula da wasannin motsa jiki ya san ma'anar shi ko lokacin da za mu je wasa wani waje uwata ba ta bari na amma shi ke bani kwarin gwiwa menene burin ki game da kwallon kafar mata ina da tsare-tsare da yawa da nake son na yi alhamdulillahi yanzu muna da rukuni na 'yan wasa mata na kwallon kafa muna da 'yan ƙasa da shekaru 17 da masu shekaru 20 da kuma manyansu abin da ya rage kawai ya ne kamata a yi don 'yan mata su mai da hankali sosai kan wasan kwallon kafa mu samu ƙwararrun 'yan wasa masu buga kwallo masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkanin abokanai da ke cikin ƙasa baki ɗaya da wanda ke nan birnin Yame. Ni naku ɗan badan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama musamman ma musafa Ayuba da ke kan na'urori ya daidaita muku seti kuka ji mu daren da kam da kuma Adama da waki wadda ita ce editan Marecen yau. Yanzu kuma ga wato Salamatu Kadiri ta shigo ɗauke da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da saurare lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.